masu kallon wannan tashar tamu ta hausa free instrumental uh, yau za mu nuna muku yadda za ku yi combating bidiyo ya koma mp3 wato ya koma audio so idan kana da music mai bidiyo ko waka ko wani abu da kake so ya koma audio to akwai hanyoyi da ake amfani da shi ta android ɗinka za ka mai da shi ya koma zuwa audio to abu na farko da za ka yi kana buƙatar uh, application wato video to mp3 converter shi za ka sauke a wayanka idan kana da shi akan wayanka to za ka yi amfani da shi normal wannan shi ne application ɗin da za ka yi amfani da shi ya mayar ma da video uh, zuwa wannan idan baka da shi akan wayarka to sai ka tafi manhaja ta sauke application wato play store idan ka zo play store a nan za ka yi searching application ɗin da kake so za ka rubuta audio video to audio ko video to mp3 zai sauke masu gasu nan wannan shine application ɗin da muka sauke muke amfani da shi audio to mp3 to normally da shi za ka yi amfani idan ka sauke to zai nuno ma shi haka na farko akwai audio quota wato idan kana so ka yanka audio akwai video quota sai video to audio to sai kai selecting audio to video converter to zai buɗo ma abubuwan da suke cikin memory card ɗinka in ya nuno ma abubuwan da suke cikin memory card ɗinka ah, ko na kan wayarka sai ka selectin folder da abin yake ciki sai ka buɗe gashi nan zai nuno ma abubuwan da suke ciki na cikin wayarka sai kai selecting wanda kake so ka yi wannan to gashi nan zai nema plain background to simple kake so kai ko advanced kana so ka ci wani canje canje format kuma dama mp3 ne ko aac idan mp3 akwai quality yanayin quality da kake so zaka iya kara shi ta nan wajen ko ka kara ko kuma ka rage wannan shine to a can kasa in kai scrolling kasa akwai combat kawai sai ka taɓa shi to zai tafi combat yanzu yana combating yanzu audio yana combating sannan karku